shirinmu na nishadi um, za ka gabatar da kanka. sunana abdullahi uba adamu a yanzu haka ni ne mataimakin shugaban buɗaɗɗen jami'ar najeriya wata kira jami'ar nawon kuma ni malami ne a tsangayar sadarwa da take jami'ar bayar kano to um, shin dangane da yadda ake tafiyar da harkar fina-finai daga wancan lokaci zuwa yanzu shin an samu ci gaba ko akasin haka to ci gaban haka mai rijiya ne saboda ala halin ana samun rashin daidaituwa tsakanin masu nazarin fim da kuma 'yan fim su 'yan fim kullum gani suke idan ka yi nazari a kansu kamar kana muzanta musu ne kana son ka lalata musu sana'arsu kana musu kyashi kana musu hasada mu kuma matsayin manazarta ne duk wani abun da dan adam yake yi to dole mu nazarce shi ake kira anthropology hmm. ko area ka ne ko ba area ka bane inda dan adam na yin sa to haƙƙinka ne ka nazarce shi ga gaya duna ga yadda yake to ana ta samun wannan kalubale tsakanin mu da su to abinda muke ta nuna musu a shekarun nan da suke ta faruwa shine a canja alƙiblar yadda ake yin fina-finan to amma sai aka ɗauko salon yadda bahaushe yake sana'a a canja kana nufin yadda suke gabatar da labarin fina-finan nasu bai dace yadda suke gaba ai fim gaba ɗayansa fim ba kyamara ba ce ba muta ba jarumi ba ne fim labari ne duk fina-finan da kika sani na hollywood wanda aka ce sun yi fice a duniya to labari ne kai su wannan bangaren a ni kai na a matsayina na abdullahi ba adamu ba yadda ban yi kokarin na kawo british council sun don su koya masana'antar nan yadda ake tsara labarin fim ba aka dinga cewa na kawo turawa za su zo su kwace sana'ar za su yi mai za su yi mai turawa ma da kansu suka ce sun haƙura kenan da aka kawo su ba a samu damar koyar da yadda ake a'a an samu amma waɗanda muka samu muka ce su zo a yi aikin da su ba su fi guda biyar ba kin ragowar duk kin yadda suka yi in an ce a zo taro ba za su zo taro ba kin yadda suka yi saboda suna ganin cewa wai ai wani wani irin ni dama an dauke na ba yahude saboda haka na kawo yahudawa turawa za su zo su kwace musu sana'a amma a lokacin har zuwa ma yanzu abin da ike ike ran ɗan fim shine ya kwaikwayi indiya kuma wayansunsu sun faɗa an buga a mujalla cewa su ba za su daina kwaikwayon indiya ba saboda ba su da kwakwalwar da za su zauna su kirkiri labari to za mu koma bai su waɗannan guda biyar din a wancan lokaci da aka british council ta koya musu biyar din nan ba su isa su kawo a sun yi fim har sun yi sun yi fim su kawo tasiri su canja eh, sun yi kwanakin baya ita british council sun sun yi bikin cika shekara 75 hmm. to mun yi ma wannan maganar ba za su iya kawo canji ba saboda abun ya fi ƙarfinsu. Hmm. amma sun yi fina-finai nake jin kamar guda bakwai wanda muka ba muka ba su kamar fan dubu kowa aka ba shi fan dubu daya ya yi fim din to sun yi fina-finan kuma sun yi fina-finan da suka bambanta da da fina-finan da ake yi hmm. kuma mu dama manufanmu shine cewa za ka iya yin fim din da ya bambanta kuma mai ma'ana kuma mutane su saurara duk wanda ya wuce shekara arba'in a duniya za ki ce da ke shi fim din da yake so na kasam yaro hmm. za ki ce da ke shi dan haƙƙi ko dan magori ko menene duk wa'annan na talabijin drama din nan to amma duk wanda yake bai kai shekara arba'in ba su fina-finan zamani suka sani na kane da aka sani da rawa da rawa da tsalle-tsalle da murgina-murgina akan ciyawa saboda kwafowa ake daga india kuma su sun ce su ba za su daina kwafa daga india ba har abada su yan waɗanda suke fina-finan suka ce ba za su canza ba tunda a farko kaya ce kun yi yunkurin yin bincike da kawo musu sauyi amma ba sa son su karba a kwarai ai an nuna musu cewa idan kana son fim ɗinka ya samu karɓuwa a duniya to fa dole ka yi wani abun da ake kira cultural preservation wanda zai nuna yadda al'ada ka take da rayuwa ka take to a nan ma ana ta tababa akan me ake nufi da al'ada al'ada fa ba wai tana nufin ka sa kayan sarauta ko a je ƙauye a ɗauki fim a cikin bukka a ce wai ai yi fim ɗin al'ada ba babu wani abu da ya ce in ka ci abinci da cokali ba al'ada ba ne gaba ɗayan kano ma an kika duba ta babu wani ginin hausawa duk gaba ɗayan kano babu wani gini da ake ginin bahaushe ne wannan ginin mai soro da shi ta kanta kalmar soro ma ba hausa ba ne daga wangara muka samu ta to saboda haka al'ada ba tana nufin wai wai ka ci abinci a cikin akushi ko ka ci abinci da hannu ko ka yi amfani da ƙwarya ko kai menene kai duk ba wannan take nufi ai zamani na canjawa ana ci gaba al'ada eh, ɗabi'a ce yaro ya zo ya durkusa to wannan ba za a taɓa canja wannan ba har abada yauwa misali yanzu mm, baki sai aka ce a fim mai gida zai fita hmm. matarsa za ta yi sallama tuto mai gida allah allah ya kiyaye allah sai ka dawo mai zan dafa yau sai ce ah, to me kike niyyar dafawa ta to alkubu zan maka a dan wake zan maka alala zan a cikin faɗan abincin tana faɗan abubuwan da yake na al'ada ne to amma ka ba haka sai dai sai ka dawo da ya dawo sai dai mu ga an dora abinci akan tebur ya hauci to yanzu a takaice yaya kake ganin za a inganta masana'antar Kannywood in zai yi a'a ai kamar yadda na gaya miki ta babar da muke yi da su suna nan cincirin da su kaso wajen kusan tamanin cewa mu ba san su muke ba ba kaunar su muke ba sa muka tattara sha'anin su don muka watsar hatta da turawa da suke zuwa suke nazari a nan sun daina zuwa eh mun ce da su idan kun zo Abin da nazarin da kuka yi shekara goma da ta wuce to ba za ku ka canji ba. amma ai ai ba tare an zama ɗaya ba ko kai musu kuɗin goro ne cewa babu waɗanda suke son su ga an samu ci. duk wani wanda yake da ƙoƙarin ya yi fim ɗin raya al'ada to ba zai nasara ba saboda shauran gangami za su su tabbatar bai nasara ba wannan shine babban matsalar. to madalla baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya.